ko da baya ga ragowar 'yan matan Chibok da ke hannun 'yan Boko Haram ya zuwa yanzu. Boko Haram ɗin ta sassace ƙarin wasu mutane a sassan arewa maso gabashin Najeriya. Ofishin mukaddishin shugaban Najeriya ya ce suna nan suna ta kokari don ganin an kubutar da waɗannan 'yan mata a gaba ɗaya. Kamar yadda hadimin mataimakin shugaban ƙasar Alhaji Hafizu Ibrahim ke shaida min. To kamar yadda ka sani abu ne da kullum ana ci gaba da yi wanda kuma akwai abin da gwamnati ba za ta fito ta faɗa na abin da ake yi ba sai dai in lokaci ya yi mutane da izinin Allah za su ga. Yayin da ake kokarin ceto 'yan matan Chibok sai gashi Boko Haram ta nuna wani faifan bidiyo da ke nuna ta ƙara yin garkuwa da ƙarin wasu mata a motar 'yan sandan Najeriya akan hanyar Maiduguri zuwa Dambuwa. Dr. Iman Shehu jigo ne a ƙungiyar masu fafutukar ceto 'yan matan Chibok a Najeriya. Abubuwan da ke faruwa musamman a cikin ƙauyuka hanyoyi da suka haɗa ƙauyuka da birane a nan North East an san cewa lallai akwai akwai sauran aiki ta abin da na rundunar soji da yan sanda ta da farko ta ce ba haka abin yake ba wasu waɗannan da na boko haram samu daga bisani gaskiyan ta bayyana shin yanzu menene abin yi tambayar kenan da na yawa masanin tsaro aliko yan rashid harun tattaunawa ta hanyar lumana akwai mutanen da suke alaka da su na yan ta'adda mutane ne wanda ba a jin su kuma ba a taɓa amfani da su sun je sun faɗa ma yan ta'addan nan cewa ga abin da suke nema ba kuma wa'annan mutane mutane ne wanda su yan ta'adda ɗin suna ba su respect suna ba su girma da mutunci suna da access da su yan boko haram kuma duk wani magana da suka faɗa suna ji. Na biyu ba wai za a rika amfani da mutum ɗaya mutum biyu ya rika tattauna da 'yan Boko Haram ba. Ai akwai mutane da yawa wanda suna da alaka da su 'yan Boko Haram ɗin. Idan an yi amfani da mutum ɗaya na biyu suka cimma ruwa sai a sake amfani da wani set of group na mutane kuma. Malam Ibrahim Muhammad da Maturu shi ma na ganin tattaunawar ne kaɗai maslaha a wannan yanayi a duk duniya ana tattaunawa da mutane a harkar yaƙi don haka ba mu ki a tattauna ba idan tattaunawa ta kama shi yaƙi zubar da jini ne za a yi asaran sojoji za a yi asaran su suma idan so samu ne a tattauna da su a karɓo mutanen da ke hannunsu ba mutanen da ke hannunsu kawai ba su ma kansu a dawo da su hanya su zama mutanen kirki wannan shine fi komai zamowa maslaha mu dai abin da ba ma so zaman da ake dinnan yayi tsuli tsawon lokaci ana ta wannan abu ya kici ya kici ne ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.